na shaida na tabbatar babu wanda ya cancanci bauta akan gaskiya sama da kasabaicin Allah shi kadai bai da abokin tarayya a cikin allantakansa da sarauta na shaida na tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawon Allah ne kuma manzonsa ne ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yayi sira da aminci ga manzon Allah da iyalin manzon Allah da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da waɗanda suka yi kyakkyawan biyayya suka yi da'a ga Allah suka yi da'a ga Allah suka yi da'a ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sune at-ta'ifatul mansura sune al najiya sune ahlus sunnati wal jama'a Allah muna rokonka tabbatuwa kan aqidan sunna Allah ka karfafa mu kan aqidan sunna mu yi rayuwar mu ahlus sunna ranar mutuwar mu Allah ka kashe mu ahlus sunna ubangiji Allah ka sa mu kwanta kabari ahlus sunna Allah ka tada mu qiyama ahlus sunnati wal jamaa Ubangiji Allah muna rukunka Allah cikakken ikhlasi Allah ka bamu ikhlasi Ubangiji Allah ka bamu ikhlasi ka sa duk wani karatun da muke gabatarwa a cikin wangan lokaci da lokuta gaba daya Allah ka sa muna gabatarwa ne don neman yardanka ubangiji Allah duk abin da zai gwama su game da ikhlasin mu Allah ka nisanta tsakanin wannan abin ka na nisan sama da kasa yawo Allah muna har ila yau muna rukunka tabbatuwa kan sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. muna sake gode ma Allah subhanahu wataala da ya kama wanga lokaci mai albarka wato ranar alhamis daren juma'a ranar alhamis daren juma'a daren juma'a na da wani falala na musamman tun daga daren juma'a har shiga ranar juma'a manzo Allah ya ce muna mu ringa yawaitan manzo Allah salati yawaitan manzo Allah salati akwai falala gwaggwaba akwai falala mai girma akwai falala da biyan bukatu wanda yake ba su da iyaka yi ma manzo Allah salati yana da girma kwarai domin Allah da kansa ne manzo salati inna Allah wa mala ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله ده كنسا سبحانه وتعالى في سبع سماوات akan al'arshinsa ina muku bayanin ga Allah na naina munzala salati don yace yusall inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ay inna Allah yusalli ala nabi wal mala'ika kaman su ma mai yusalluna ala nabi Allah da kansa na salati mala'iku da kansu suna salati to in kai ba kai ba ma me zai saura me zai rage to amma shi Allah ya kira mu'minai ya ayyuhallazina amanu ya ku wayanda kuka yi imani da Allah kuka yi imani amantum billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya da mu'minai ake wanda suka yi imani da abin da ke cikin littafi wanda suka yi imani da abin da manzo Allah ya zo da shi wayanda yake suna siya wa Allah suna siya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne muminan gaskiya ba ɗan kirkire kirkire ba arna mushrikai ɗan bid'a bar soke ake ba muminai da su Allah yake insha Allah ya ce sallu alaihi ku yi ma manzo Allah salati wa sallimu taslima sabai suka ce manzo Allah ya zan maka salati shegu da baki ya bude baki ya ce ga yanda za ku yi salatin To bakin manzo Allah ba bakin da ya kai shi albarka da sanin gaskiya. Da fadin gaskiya da sanin alkhairi. Salatin da ya fito bakin manzo Allah har yi tashin kiyama ba ta wani salatin da ya kai shi. salatin shau tijani yi guntu ya kusa da salatin manzo Allah Salatin fati karamin dan iska ne kan salatin manzo Allah bai iya kama shi ta ko'ina. kai shi ma wurin salatin manzo Allah ke nuna cewa lalataccen salati ne a kai shi wasayin wurin manzo Allah a kai shi matsayin salatin annabi Muhammad ke nuna cewa dan iskan salati sai sa muna roƙon ubangiji Allah ya karfafa mu kan sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi ma manzo Allah salati abin da yake gadon maka shi ne. duniya duk damuwanka duniya in kai manzo Allah salati damuwan ya kare duk biyan bukatunka duniya in kai manzo Allah salati an gama kai barin gaya muku yana daga cikin ma in ka manta da wani ka manta baka wani addu'o'i shi salati kawai to shi Allah ya isan maka da duk abin da kake nema yi ma manzo Allah salati ya san ka shiga kabari da an ce man nabiyu ka kace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi ma manzo Allah ke sa ranar tashin alkiyama in an siya gaban Allah kowa na nafsi nafsi ana fama wa taran nasa sukara ma hum bisukara walakin azab Allah shadid wannan ranar nan Allah ce yawman yaj'alul wildana shi ba. wani wurin ma ce, wa tad'u kullu zati amlin amlaha wa tad'u kullu zati amlin hamlaha wani wurin Allah ce, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa Waji a yau mai bi jahannan yau mai izin ya taɗakkaru sanuwa an na da huɗu kira. Wanga nan da malam ana cikin wato, ana cikin dimuwa, mutane za ka ga kamar sun sha giya sun bugu. Allah ce ba buguwa ba ne. A ne, kuruntun bai zo ba. to yi ma manzo salati na sa wannan ranar nan farkon waɗanda za su shiga aljanna suna cikin wanda suka manzo Allah salati manzo Allah dai zo yana deban mutane manzo Allah ce ku min salati domin in nazo ina deban mutane zan kai su aljanna me min salati na cikin farkon farko wanda zan kama shi in je wurin Allah nemi ceto gashi gidan aljanna Allahu she manzo Allah kurin ke wangawo ba wanda zai lamunce maka aljanna kariya ne duk wanda ya ce ya lamunce muku jin dadin duniya da lahira na ransi da Allah karya yake muku aikin Allah ne shiga wurin na yi ma Allah rashin kunya ne Yima Allah fito na fito ne kai kira ma kai ma musiba da hasara ne shi yasa muna roƙon ku ku gane wannan magana nan mugun magana ne magana ne da yake ya kai yanzu a dawo rakiyar magana a zo a zauna a ce abin da aka yi ai kuskure amma kaga an shuru kamar malam ya ci shuruwa ta Allah ya kare mu baki daya mu dai ahli sunna mun kama condemn kenan har ranar mu maganan banza ne kuma maganan maganan kafirci ne kuma yin haka kuma gama kai da wane ne da Allah duk wanda ya doki sa ya kai matsayin Allah ya zama tagutu to Allah ya kare mu baki daya ubangiji Allah ya kare mu baki daya shi sa a yinga a ringa yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salati manzo ce duk wanda ya mai ranar tashin kiyama aulan nasibi shafa'atan yawal, qiyama wanda ke me wanda ke me salati shi yasa bai Allah ku yawaita salati annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muke Allah Allah ya tabbatar da mu kan sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna rokonka ikhlasi Allah ka bamu ikhlasi yau kuma ga munar kabar kullum ubangiji Allah ya sake dawo da mu shi ya tafi da mu ya sake dawowa da mu to har ila yau iko Allah wake ta kirana ne ina karatu shi na ta kirana na'am hello Alaikum salam ina karatu. na Na ta na na na mai shi har na gaji. To ya kamata in kai mai shi ko? barin block number. Kai zai dame mu ko? Eh. eh shi bature ya kawo blocking. muna roƙon ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala karfafuwa da tabbatuwa kan sunna nabi Muhammad Allah ya sake kawo mu to muna roƙon Allah Allah ka sa duk abin da zamu yi saboda kai ne bayan Allah cikin satin ga mun shiga cikin hali na rikicewa an rikice dalili kuwa girgizan kasa da ya faru a kasan Turkiya da kasan Syria Allah ya girgiza su ya girgiza kasa cikin lokaci kaɗan an ce digo da me wai digo da bakwai ko nawa ne kana kallo malam gida da aka gina shi balle turkiya kuwa turkiya suna cikin waɗanda yake in ana batun gine-gine waɗanda yake sun san lamarin gini sosai duk abin da kake ganin kasan jaman da duk development in jaman ga yan ne Allah ya ba su irin sanin al'amarin duniya da yadda za a gina da yadda za a inci duka turke sun sani kesa in ana batun wanda ya gina gida bai ha inci cikin gine ginen shi ba turke na ciki to amma kana kallo malam inna lillah gida na narkewa kamar block ice block yanda kan ice block ba ganda ice block ke narke haka kai na ice block ma na da sauki domin in aka ajiye ice block narkewan ice block da wannan gidan gidajen narkewansu ya fi sauri da na ice block haka suke ta sauka suna ta sauka suna ta sauka suna ta sauka mutane na mutuwa ba ruwan Allah malami ke ciki dattijo ke ciki babba ke ciki yaro ke ciki jariri ke ciki ba ruwan Allah Allahu akbar wake cikin gidan ba ruwan Allah jarirai na ciki Allah ce ba ruwana malamai na ciki Allah ce ba ruwana muminai na ciki Allah ce ba ruwana masu laifi na cikin Allah ce wayannan ma dama ba mu ana haka muke kallo ana ta kuka masu kuka na kuka wanda ba su da abin kuma masu daukan izina na daukan izina wayanda kuma suka mai da abin kaman batun taiki ne ba ruwan su ma suna da shi to bai Allah in ka ga gidan wani ya kama da wuta ko ba haka ba shekai ne, shekai ne ruwa wallahi manzo Allah ya gaskiya manzo Allah ce la taqumu sa'atu hatta yuqbada al-ilmu wa taksura az-zalazilu wa yataqarabu az-zamanu wa tadhhara al-fitanu wa yakthura al-haraju al-qatlu al-qatl hatta yakthura fikum al-malu fayafidha manzo Allah ce ba za tashi tashi alkiyama ba sai ubangiji Allah ya dauke ilimi wal masu ce ya za dauke ilimi man kwarai mutanen kwarai ulama rabbaniyun mutanen kirki sha Allah ya tadaukan su yana tafiya da su ga su mana bakar gumi sun tafi ga su malam jafar sun tafi mun gane ko ai ana cin amfani su malam jafar na tafsiri ko da ke mawalin su yana cikin manhajin mu wannan min tama yace malam wai an ce kaman ba a yabon yabo cikin musulunci gaskiya ne manhajin ahlus sunna wal jamaa yaki a ta yabo mun gane ko ana a ta mutu haka ne wannan haka ne muna ji ahlus sunna wal jama'a ne Shaidai dai in ya zama lalura kuma gaskiya ne muna ji mu kenan ya kamata ana yi wani suna tunasar da mu muna ji mu ko ba ka ba ai ga ana tunasar da yan bid'a da wani ke tambaya na wani wai an ce kaza nace gaskiya ne maganar gaskiya shi gaskiya ne malam Ja'far bayan Allah babu shakka in dai kullu ina fadi in kana sauraron tafsirin malam Ja'far yayi wahala baka ajiye komi yana kai malam ya ya karantar da kai har kai kanka ka manta da komi kana sauraron shi baiwa ne Allah ya masa amma mun na malam Jafar yake ya tafi Albani Zaria na yake Bumbaz Uthaymin Imam albani duka sun tafi ga manya manya maluma suna tafiya aka bar muna A ashirarai hmm, suna nan suna nan suna suna nan Allah kiyaye Allah kiyaye ga su malam Abdul duka sun tafi Allah ji kansu sannan annabi Muhammad yace wa taksura wa taksura zalazil manzo Allah yace girgizan sai yawa kaga manzo Allah ya gaskiya mutane cikin lokaci kadan Allah ya hada abu biyu na alamomin tashin kiyama girgizan kasa da kashe mutane yanzu na jiya da nake kallon aljazira ina ji mutane over 7000 su mutu duba wayanda suka mutu nan barin ga muku wani abu kuji a day before ranar mutuwan nan ba wanda ya sa lissafin da suka yi in gari ya waye ba wannan girgizan kasan ciki wayanda suka mutu cikin girgizan kasan nan a day kamar misali darenga, ko ba ka ba gari ya waye kamar nan ne ko muke zaune muna lissafi ba yanzu haka na tambaye kowa cikin ku ba wanda ya sa lissafi mutuwa gobe ko <laughs> su ma ba su sa lissafin mutuwa cikin gobe ba ashe Allah ya zana musu girgizar kasa ya zana musu earthquake akwai wani da shi da matan shi da yaran shi duka sun je lahira yanzu akan na muku bayanin ga wani sun bisu an bisa su Allah ya bisa su wallahi ba ganin su shi tashin kiyama sun tafi kenan ba irin technology da da wannan batun teki ba ku sani bane teki na da technology fiye da kake tunani ai European Union da European Union da kaga ba sa take cikin nan ba kana ji kana ji banza ne they are very powerful in suka shiga duk wanda ke cikin European Union na nan shekara goma she take ta yi sama saboda irin karfin tunanin da Allah ya ba wannan mutane, ga karfin jiki ga karfin tunani ga basira daula islamiyya duk garin da ake kira su ganin musulunci gabariya da saudiya da qatar da duk garin da suke da'awar musulunci kun gane ka yanzu haka in ana neman super power ne ta jini ya fi karfin kowa eh yake ne turawa ma na shakkanta ba ta yake hmm. shi Allah ya girgiza su suna da technology da za a ce kaman inda su iya su sare wannan abin da an sare Grizan kasa yana daga cikin abubuwan da ke kawo shi Allah manzo Allah ya ce yana daga cikin alamomin tashi alkiyama la haula wala quwwata illa billah mu ga munan kasar Ghana kowa na cin karensa ba babbaka renin Allah cikin kasar Afrika duk baki ba inda kai kasan Ghana rashin sanin darajar Allah billahi alazim rashin sanin darajar Allah in ka wuce Ghana cikin West Africa baka samu wani Allah bai da gata cikin mu wani ya zauna ya ya doki aikin Allah ya ba kanshi aka ce an zage shi aka ce to ciki an janye shi ma ya zo ya janye shiga man Allah da yi shiru ko malam ya ci shiruwa muna nan kuma muna cikin file kan mu sauka aka ce in ka ganshi anya a ce maka in ka ganshi ma Allah kenan shiru ba magana ba guda cikin su ma da zai fito ya ce a ai maganan da aka yi nan mun condemn ba mu kan magana shiru ba magana sam mutanen Ghana da yawa hankali su kwance wanda suka bata rai kuma Allah ya saka alkhairi alkhairi wanga bai kai girgizan kasan taki ne ya zo mana ba duma ba su iya su fito fito mana fito assalamu alaikum jama'a maganan da aka nuna ni aka ce ni kamar ni in an gani an ga Allah nan mugun magana ne ban yadda da shi ba kuma na kwanta mun shi Allahu akbar kun shuru akwai magana wanda suka yi maganan kuma da da su zo wai su yi jaye su janye magana ka ji diban albarkar da suka yi wanga maganan kurun ya kai irin girgizan kasan da ya zo taikin ne zo muna hmm. amma Allah subhanahu wa ta'ala yanda ya ga dama ke yake abin shi ayi kuskure a shiga cikin mutuncin Allah a shiga cikin mutuncin addinin musulunci a shiga cikin zatin Allah a taba Allah ba magana hankalin kowa kwance ba iya ma a dawo fawo domin duk masai da kake da shi Allah ya baka ko baka ba she Allah da ya baka masai ne she wani ya ci mutuncin Allah saboda kai me kamata kai she ka fito ka nuna ma Allah gatanci cikin rayuwanka Allahu akbar in kaga muna kuwa mutanen Ghana muna kuwa an taba mutane ne amma mutanen Ghana ba su kuwa don an taba Allah shi yasa ku yi hankali ranan da Allah zai zo muna ku yi hankali wani ya tambaye ni daga Saudiya yace malam me ke tafiya kasar Ghana ne in mutanen Ghana na maganganu wallahi ya kai mutane ya kai Afirka kowa ya tashi ya kiyamun laili saboda mutanen Ghana hmm. masu manyan magana na manyan magana sa'annan wa'inda suke bin bayan su wani ma na yace to to ta shaka yi mishi shekaran janna jin wani tsoko wai manzo Allah yayi Shehu Ibrahim yayi Isra'ul Miraj eh yayi Isra'ul Miraj wannan ce wai to to ai ya kamata a ga karshen magana karshen magana ubawa wato duk inda manzo Allah ya shiga shi sun shiga duk abinda Allah ke shi su ma sun yi wanga kuke son ku zauna lafiya Ah, wallahi wanda kuke cewa wai gwamnatin ku ai abinda ma muke gani na wahalan nan ma billahi alazim ni'ima ne Allah ya kyale mu ma don abinda ya kamata Allah ya saka mu da maganganun da waɗanda kuke kiran su shugabannin ku da maganganun da manyan ku ke yi da waɗanda suke bi bai hankalin su kwance wallahi da ubangiji me mutane lutu suka yi me suka yi cici juna suka yi ai a shiga ma Allah laifin shi ya fi nasu yafi shi yafi nasu domin shiga ma Allah karshen abu kenan shaidan ma da ya siya gaban Allah bai dauki aiki Allah ya ba kan shi ba hasada yayi da girman kai kurun ubangiji Allah ya ce na tsine maka har tashin kiyama Allahu akbar she aka ce wai in an ga mutum an iya ce an ga Allah mutanen gana, kuna yi kwana kuwa hankalin ku kwance to ina jin sako Allah ya bamu daga kasantaki. Allah kuma na san cikin teki ma ba wanda ya irin wanga maganan da mutane gane su kai. to kai maka kaman kai kana laifi an kyale ka wani ma bai abin da ya kai ba shi an ja kunninsa in kaga Allah ya kyale ka to ma'anar shi shine sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin wallahi mutanen gane ku hankali billahi alazim duba mu in an rena mu ba a zaman lafiya to kana ji Allah za a rena zaman lafiya yanzu misali zan tambaye ku zan tambaye ku wani masoyinka she aka zage ka fadan shi she shurun ya ce komi ba hmm. kuma ba a za wani irin magana za a maka in an gashi ana yayi bai cewa komi masoyinka ne masoyin ka kai ba zagin ka ba shi an gan shi gaban shi ma ana ya ci mutuncin ka no problem shi aka ci mutuncin Allah gaban ku ba ku ya ku bude baki ku ce ha ba cikin one minute kurun ku ce abinda aka yi ma Allah nan ba mu yadda ba ba mu ra'ayi shu kaman me malam ya ci shuruwa lafiya wai me shi na karanta Qur'ani bakin shi Qur'ani hannunsa ƙur'ani rayuwar shi Qur'ani manzon Allah an tambina na Aisha ya yake ta ce kana khulquhul Qur'an gabarin shi Qur'ani ne manzon Allah dan ga muku in zai sallan dare in ya saya na farko hafizin Qur'ani ne tun bakar hannas Allah ya sa mai Qur'ani cikin kanshi in ya tashi cikin dare in zai sallah eh in yayi kabbaran in yi Allahu akbar in ya fara fatiha in ya sauke fatiha alif lam mim in ya fara bakara bai saukewa shi ya kai karshen bakara in ya kai bakara Abdullahi bin Sudi yace na ta bin shi sallah da na ya kai karshen bakara shi ya kare ya doki nisa ya kai nisa ya kare ya doki ma'ida ya kai ma'ida ya kai ya yi bakara yana sauke bakara ya ji Ali Imran Ali Imran ayoyi daidai 200 ne bakara na jin 280 something duka manzo Allah ya kare su sannan ya kare ya kara ayoyi kuma nawa 200 kai sannan ya doko nisa ya kara ya doko ma'ida ya kara sannan ya je ruku Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam amma ranar da Mu'adh bin Jabal ya ga manzo Allah zai gaishe shi ya duka manzo Allah ce ma hadha ya Mu'adh hmm. me ke ga Mu'adh mu'azu ya ce manzo Allah lafiya ya ce ai dukawan ga hakkin Allah ne ya zaka bani Kur'ani ne yamshi ala wajhil ard ya ki yadda a rena Allah yana zaune za a doki hakkin Allah a bashi wurin dukawa ya ki yadda she ku a doki hakkin Allah a baku ba ku ce komi ba shiru manzo Allah ce ku kai ni masa da ban kai ba kamar yadda nasara suka yi ma annabi isa inda an ce ma wani allah saboda qur'ani wa za ce ma allah Usman bin Affan na iya sauke Kur'ani cikin raka'a guda amma ba ta nuna shaka ce mai Allah ba yanzu ku gaya muna wanda kuke nuna sun nan sun kai manzo Allah ne sun kai Usman ne Ubay bin Ka'ab Ubay ibn Ka'ab Jibril ya sauko daga sama yazo ya ce ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira Ubay ibn Ka'ab Allah ya ce ka kira shi ka zauna da shi ka ce Allah ya ce ka karanta mai Qur'ani Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam Ubay ibn Ka'ab yana cikin Qur'a shi aka kira Ubay ibn Ka'ab manzo ya ce Ubay ibn Ka'ab yazo zauna lafiya Ya ce Allah ya aiko Jibril yazo ya gaya mini in kira ka in ajiye ka in karanta maka Qur'ani Allahu akbar yace manzo Allah duk sahabban gashe ni yace kai yace Allah ya kira sunana manzo Allah yace ba ka kurun ba ya kira sunanka da sunan mahaifinka Ubay ibn Ka'ab manzo Allah ya karanta mai lam yakunil ladina kafaru min ahli alkitab amma saboda Ubay ibn Ka'ab na cikin qurra amma ba wanda yace mai Allah don na san ba wani zamanin ga da iya karatun Kur'anin shi da hankalin shi Kur'ani idon shi Kur'ani bakin shi Kur'ani da ya kai sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su qur'ani su ma tajwidi ne Kuma zala na karatun Kur'ani la ilaha illa ka su kashe na karatu kana jin dadi ga yaran tafsirul Qur'an suna karatu kana jin dadi kai ma wayan ga ya karatu su yake ba ba iya karatu ba tajwidi ma ba tajwidi wani bi ma wani bi ma shi bi mema bai iya ma Qur'ani sosai ba mutanen suka sauke Qur'ani ya karatun Qur'ani su yake kuna jin karatun Qur'ani su an ya auna su da sabon manzo Allah sam wanda ya magana ma maimakon shi da kanshi ya fito ya zo ya ce abin da ya faɗi game da Allah ne yayi yi kuskure girman kai da kankantara da iya shege shurum ya ki fitowa ko mm. ji kunyan mu ka muna girman kai ka je gaban Allah ka je ka ansa jawabi Allahu akbar ai gara ka zo duniya ko wanga an ka fadi wani kunya ke ciki abinda na fadin nan wallahi kaburat kalma nayi kuskure ba daidai bane Allah ka yafe mini jama'a abinda na fadin nan ba daidai bane ba wurin za ka roki fara wurin Allah amma kana da mabiya da ka kai wannan maganan domin kai nan kai ma kana da awan kuma musulmai ne kuna da mabiya sai sa akwai wanda ya doki maganan kan nan wani wani almajiri yayi sai sa fito ka ce abinda na fadin nan kuskure ne na dawo rakiyan shi ba daidai bane kalman kafirci ne shuru yanzu gyaran da aka manga kaga wani wawa ya fito yana haushi kaman da kare ke yi ma girgije haushi ai duk wanda ke muna haushi ta wurin gya maka kaman kare ne yake ma girgije haushi muna ji mu ji hankalin ku kwance maluma ahli sunna Allah saka muku da alkhairi kaga an fito ana ta bayani ana ta bayani haka ake so ku fito ku yi bayani ko me zai cika da ku ku yi hakuri Allah ya saka muku wallahi kiyama bai da nisa sauri kusa kusa ne bari ga muku kun ga mutanen take nan kiyama su ya saya kenan to haka za a yi anya gobe gobe goben ga muna kare karatu, ga gobe kiyama mai tsaya hmm. shi sa in na munafunci Allah da daren ga saboda wayansu mutanen Ghana she gobe kiyama na ya saya me zan gyama Allah yau gan zo saboda wai don wani babban mutum ko wani mai rawani ko wasu manya ko wasu jama'a ko wasu samari she yi gyare gyare she gobe gobe na Allah ya karbe ni yanzu zan tambaye ku mutanen Turkey da girgizan kasan ne zai cika da su masoyansu sun yi sun kwace su sun yi sun tare gidajen nan haka zan gaya maka in duba ha antum ha ulai jadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allah anhum yawm al qiyamati am man yakunu alaihim wakila kun saya musu duniya to in nan saya gaban Allah ku zo ku saya musu ai kun zo kun sa da mutunci ko ba mu yadda ba mu yadda mun kashi mun buga <laughs> la ilaha illallah wani shi ya sa abin da zai yi eh. amma <laughs> bai sa abin da ba komi Allah ba ka sa'a ka san kai karamin kiyashi ne wallahi wallahi ka san kai ka san kai duba ka san kai karamin kiyashi ne Allahu akbar duniyan ga kunyi Allah ce ba damuwa in an kai gaban Allah gaban kiyama faman yujadilu Allah anhu shi hannun mu ne manyan mu ne to ba damuwa Allah ce to mun kai kiyama ku zo ku sai a gaban ni Allah shegantakan da kuka yi garan nan ku zo ku yi gaba na kiyama Assalamu alaikum wallahi malam maganan nan ya kamata a duba wallahi ba ta Allah ba ta wani <laughs> wallahi wallahi la ilaha illallah insha Allah ya kawo na sako yanzu kaga da ya kai a ce mu duka mu zauna mu ta da zafi yanda za fito a dawo a janye maganganu ko kun ji ana maganin shi eh an manta mun manta da wanda ya bamu rayuwa wanda ya samu ya busa mana rayuwa wanda ya halice mu ya kawo mu duniya ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين الله أكبر ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين الله أكبر wanda ya muna wanga duka ba gudanmu da wai daidai sai ya sare mutunci shi daga laka digunmani mani jini soka kashi aka debo nama wani wuri aka shafa kashi na ya fito ba sani ba sannan gashi nan dai yana cikin ciki ga hanci ga komi ya aka yi Allah ya ce ثم أنشأناه خلقا آخر na fidda shi na mai da shi wani halitta daban na motsa shi na sa mai rai na mai da shi mutum ranan fitowar shi yana cikin ciki yana motsi ana yanzu farkon yaro ga yaro babba fa ya cika cikin ciki ga kanka kato bakinka kato ga shi nan naman bakinka kowani guda ya kotsa ga kunni ga hanci ga kafa amma ina zai bi ya fito hawa na tunanin wanga da ke cikin ciki ga na zai bi ya fito Allah ya ce inda zai fito hanyar mu ne sai Allah ce mata duba gabankin na wurin zai biya fito hmm. ah, ga babban mutum fa sannan zai ga babban halitta jinjiri ba ne zai bi kuma wurin nan ya fito Allah ce eh shi Allah ya halicci ruwa wani ruwa mai yauki ranan fitowan bayan wata tara Allah ya ce thumma sabila yassara Allah ya bar ruwa ya fashe pap da an yi haka an ga shiga kanka ya fito kanka na fitowa shi gangan ya fito malam shi ga abin ya bude kana fitowa shi kuma kuma ya gama wanga wai za a nuna wani a ce in an game shi yayi kama da wanda ya wanga abin la ilaha illallah la ilaha illallah hai akwai magana gana amma kun ga wanga duka wallahi shi mun kai kiyama wallahi shi mun kai kiyama kowa ya san matsayin shi gaban Allah shi mun kai kiyama kowa ya gane matsayin shi gaban Allah wanga duka mukaddima ne sulhul hudaybiya ba lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ina je inda karatu mu ya kai sai kenan kun ga abin da sa muke rayuwa muke rayuwa da sahabbai kowane ranar alhamis wanga lokaci muna shiga cikin rayuwarsu ne mu ga ya musulman jiya suka yi har addini ya kai gare mu domin kaga in ba su bar legacy ba mai kyau in ba su yi riko mai kyau ba ba su yi biyayya mai kyau ya zai kai gare mu ko kuna jin su irin shakiyanci mu ga da nan kashin ga sai addini ya kai gare mu zinira ta makance ta sha duka ta makance saboda riko da addini duma ta yi ma umayya ta waye ta yi ma abu lahab ta waye ta yi ma abu jahal ta waye ta bi Allah da manzon Allah lokacin da manzon Allah bai da karfin da zai kare su karfin imani kawai Bilal ibn Rabah aka duki babban dutse aka dora ma cikin sa yana cewa ahadun ahad habab ibn al-Arat aka tube rigansa aka hasa wuta wutan ya cika malam gashi nan kiraruwan wuta aka doki bayansa aka dora kan wutan wutan yayi rami bayan habab ibn al-Arat Suhaibun Rumi kudin da muke dinga, ga Suhaibun Rumi ya sallama kudin sa ya ba kafirai da arnan Makka ya sheka da gudu ya je zuwa ga Allah da manzon Allah Allahu Akbar Uthman ibn Affan ana saka shi cikin tabarma a nade shi cikin wannan tabarman nan a rataya shi a kunna wuta yana karkashin sa yana gaggasa shi kamar da ake gasa masara da koko haka haka aka gasa Uthman ibn Affan eh haka aka gasa Uthman ibn Affan ah, Musa ibn Umair ya fito gidan mutunci ya fito gidan arziki ya sallama duka ya zo yana tafiya ma ba takalmi kafansa duka ya yi bawo ya zo ba rigan kwarai wanda da in ya wuce rigan shi abin kallo ne turaren mus'ab in ya wuce ana awa dai ana jin kanshin turare abincin cin mus'ab in ka ji kanshinsa ka iya ka koshi amma ya sallama duka ya kama Allah da manzon Allah ranan da zai mutu ya je lahira ba hannu guda bin ga duka baki daya sun rike la haula wala quwwata illa billah ikrima ibnu abi ranar da ikrima zai mutu kaji ikrima fa ranar da ikrima ya kama musuluncin ga ranar da ikrima zai mutu an bashi ruwa da wani bida ya sha ruwan nan da akwai sauran rayuwa she ikrima ya ji dan wansa fagen yaki na neman ruwa ikrima ya ce akai mai tunda yana nema wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ya sallama aka kai ma Hashim Hashim Hisham shi ma Hisham ya ji wani na neman ruwan yace shi ma akai masa kan akai ma na karshen ya mutu aka komo da shi zuwa ga Hisham shi ma ya mutu kan akai ga Ikrima shi ma ya mutu lafiya don Kur'ani da sunna na gaskiya ya kai gare mu Allahu akbar mu nan gabace mu yaki ba ba ce mu yi fada ba kuru ne an ce mu saya ma gaskiya saboda yaran da za su biyo baya su wayi gari su zo su iske gaskiya amma muna son mu saya ma karya yaran mu su gaji karya su gaji addinin karya yanzu kuna son mu yi shirun a wayi gari har yaran mu su zo suna jin salatul fatiha da salatul ibrahimiya kuna son mu wayi gari a zo a ce shehannan ga da waliyan ga na karyan ga sun fi manzanni kuna son mu wayi gari mu yi shiru har ya zo a ce salatul fati salatul fati salatul fati salatul fati har ya zo ya rinjayi salati ibrahimiya ya zo ya rinjayi qur'ani mu yi shiru har yaran da muke haifa su zo su wayi gari suna ganin girman salatul fati da wanga shegantakan ga duka kan qur'ani da sunnan manzo Allah hasha wa kalla jiya ba su yi haka nan ba sabon manzo Allah da sun sacrifice rayuwarsu suka sacrifice duk dadin su akwai da sacrifice umman shi umma umma fa umma umma da Allah ce wa wasayna al-insana walidayhi husna wani wurin Allah ce wa qada rabbuka alla alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا الله يتي بايا أكينا منك دبابنك أما لوكتين دا أمم سعد ابن أبي وقاص ta yi kankantara har ta shiga ma Allah sa'ad yace umma ina girmama ki umma kina da daraja umma ke babba ce ke kika haife ni banda wanda nike kauna nike so wanda zan iya sadaukar da rayuwana in bashi ya kai ki umma amma umma kin wuce red line kin shiga ma Allah ban barin Allah da manzon Allah in kama ki baki isa ba in ba koda kina da rai 100 she aka baki 999 kina zuwa kina komowa don ni in dawo ba zan dawo ba bayan an baki 999 ne she kai guda gudan nan shaka ce min sa'ad in ma ka bar Allah da manzon Allah ka zo ka bi ka ko kuma yanzu in an fi da ranta ta tafi kenan yace da kin tafi kenan baki dawowa ban barin Allah da manzon Allah saboda ke girman Allah da manzon Allah ya fi ki girman Allah da manzon Allah ya fi kowani shehun gana ba wani shehun gana ko wani limami ko wani mai girma da girman shi kai na Allah da manzon Allah da addinin ga duk wani darajar malami cikin gana ga wallahi tallahi billahi lazim Allah ne da addinin musulunci ne kai shi wurin kwarai shi yasa bai yiwa bai yiwa a rena dalilin shi ne ka zama abin da ka zama dole shi ce mata umma in kin ga dama ki ci in kin ga dama ki sha ni sa'ad bin abi waqas in kin ga dama ki ci ki sha ban bar addini na sam amma nan ga wallahi manya ne wallahi manya manya ku duba wanda ake ce manyan nan inda suka shiga in babba ya shiga hanyar Allah kiya shi ne amma ba damuwa duk ganganun da kuke yi na justification you will go yawmul qiyama and kun je gaban Allah you go yawmul qiyama and explain it before Allah duk maganar da kuka yi duniya na justify aikin banza ku yi maganar shi gaban Allah in ba a tuba ba shi ce ma, da kina da rai duba da kina da rai a 999 wani wurin yace da kina da rai dari ko da kanat laki mi'atu nafs shi ta ce eh yaron gafa in na bi da shi ba kyau ku kawo min ruwa da in ci wanga magana fa bai gyama ma kowa bo daga shi shi umman shi amma akwai na ukunsu. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك دي وكودي كوكو شي الله نانا الله الله نانا ينا ورن شي الله يا أيكو جبريل يا جاد النبي محمد غا أبين دا سعد يي ورن سر متونشن الله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا wanga sura suratul lukman kenan duk wanda ya cross line Allah magana ya kare ba girma ba daraja duka ya zube ya kare Sa'ad bin Allah ya dawwamar da zikirin sa tashin kiyama zan gaya muku dukkani da ku duka mu ji na gaya mu wasu abokannin karatunmu daga can nace ce duk wanda ke son girman shi ya dawwama duk wanda ke son gidan shi ya mutunci duk wanda ke son gidan shi ya albarka sare mutuncin Allah gidanka yayi mutunci duk wanda ba su san mutuncin Allah ba sun mutu kulakantattu sun mutu wallahi mutuwan kiyashi ya fi nasu kyau duk wanda cikin kasan ganan ga tsawon kai malami ne kai dattijo ne kai sarki ne kai samari ne in ka sare mutuncin Allah na ran sai da Allah kai mutunci matanka ta yi mutunci yaranka su yi mutunci jikokinka su yi mutu kai mutuwa mutunci ka kwanta kabari da mutunci ka tashi kiyama da mutunci ka shiga aljanna da mutunci Allahu akbar duk wanda ya sare mutuncin Allah sakayya kenan in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in yansurkumullahu fala ghaliba lakum duk wanda ya sare mutuncin Allah billahi alazim kai mutunci amma duk wanda ya munafunci Allah cikin galamari sawon kai ahlus sunna ne ko kuma kana cikin yanum ka ga wulakanci ka ga diban albarka ka ga kaskanci ka ga duba yaranka she sun kokwashe ka da bayi hmm. wallahi wallahi yaranka ba za su yi albarka ba ko me ka tara ka kare a banza ka mutu a banza ka kwanta ka bari a banza ka tashi kiyama kaskantacce dan iska ka'ida ne sare mutuncin Allah duk wanda ai dama barin giya muku kaga kamar ni Anas barin fara da kaina barin fara da kaina kaga rayuwar da nake ga wanda ya sare mutunci na me mutunci wuri na kenan ko ba ka ba kuma dukan ku da kuke kallo nan ga duk wanda ya sare mutuncin ku abokan ku kenan wanda suka sare mutuncin ku su kuke me su kuke makyauta hatta ma 'yan siyasan ga in kaga mutum ya ba wani in kaga mutum ya ba wani matsayi an ba shi chief of staff an ba shi minister of finance baka ga minister of finance din ba baka ga baka ga minister of finance din ba duk siyan shi yana wurin ko yana sare mutuncin dan gajere baba gajere ne shi yasa ya bar shi wurin ko ku duka za ku yi kuwa yace ai ya ti ga mu yace duwa ni da shi muna nan yana sare mutunci na tun ba haife ku ba kaga cikin siyasa kenan duk yan siyasan da kake kallon su ba du kai ba siyasa ba duk wanda kaga wa'in suna kusa da shi suna cin amfani shi sun sai da mutunci shi kenan bai washe kaga ba wasa da su shi yasa ina kare su ba wanda zai taba su lafiya don ana sare mutunci shi yasa haka kuma ka sare mutuncin Allah Allah zai sare mutuncin ka Allahu akbar tabbas eh. ku mutuncin Allah ba komi kuma wallahi tallahi bai kara ma Allah komi bai rage ma Allah komi kai zaka tsiya kai ne zaka zama dan tsiya zaka zama tsinanne wulakantacce ka mutu mutuwan kiyashi kiyashi ma yafi ka daraja domin kun sa me nace mutuwan kashi ana taka su a wuce ma ba san taka su wuce ba ko dai kun ta gani an ce ga jana'izan kiyashi san si sai don <laughs> ai wani na fadi wani bai gane bane yaushe na wani gari an taba jana'izan kuma shi eh, jana'izan kiyashi a babu ko ni ma akra ko su madina na ko madina to in kai wasa na kiyashi ya fi naka ka mutu ma ba san ka mutu ba kai anya tun baka mutu ma ba Allah zai kashe ka akwai inda zaka sun mutu suna daki hmm. wallahi ba su mutu ba suna daki amma sun mutu suna sun gwammaci ma suna tunani yaushe ma mala'ika mutuwa zai zo fi daren su in kun sare mutuncin Allah kun kare lafiya in ba ku sare mutuncin Allah ba wallahi ku da lafiya karya ne in kuka munafunci Allah duba kun ga sabai da suka yi mutunci suka yi daraja duba da Allah zai muna maganan sahabbai cikin ah, suratul ah, suratul ah, suratul fath kenan ko لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا دليل يدنا Allah ya san أبين da ke cikin zukatansu na yadda da Allah da tsare mutuncin Allah shi yasa ce na yadda da su رضي الله عنهم ورضوا عن ونور أبنجي الله سبحانه وتعالى ليك بياني إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم sai in in ka sare mutuncin Allah kai mamakin Allah amma doki kiman da Allah ya baka bakin Allah ya baka wayon Allah ya baka hankalin Allah ya baka karfin Allah ya baka shekaru ka rena Allah da shi ka daraja wani mutum daban ka ga za ka riga ban Allah ga mutanen teki wallahi ba su san sun kwana gare waye ai tashin kiyama ba ai suna jiran kiyama ne an iya gobe cikin mun ga gabariya kiyama wani ya tashi gobe abin da ya faru cikin kasan gana ga Allah fara tambayan ka ce ce Alhaji wani shekaran jiya da aka zage ni aka nuna wani aka ce in an ganshi an ga Allah kai ya zuciyanka yayi kuma bari in gaya maka bayan za ka yi ma Allah kariya bo ya san yanda zuciyan yayi Allahu akbar hajiya hajiya an zage ki zuciyan ki ranki ya bata an buga yariyan ki kika je su kika kukunna ma ta mari to da aka ce in an ga wani ya zama kamar an gannin nan ni Allah na ya me kika yi <laughs> ko na'am a in dai an taba yaron ka fawo yaron ka eh yace eh si se ko zuku ne shi aka dan taba shi shi ranka ya bata shi ka je ka zagi tica ko don ka sai da mutuncin yaron ka yaron ka ya kai Allah ne to yanzu da ka taba Allah ne me kai eh wallahi abin nan ba gyara ba ana reni ana rashin kunya oh ko to ni da aka mai rashin kunya me kika yi ai wani gaba da na gaban shi ko ba ka Ghana wanda ya ce kaman in su Allah suka yi kuskure suke duban wani su yi ma Allah gyara hmm. har yanzu ba a komo an dawo magana maganan na nan inda yake wanda ya ce kaman in kana sallah ko baka sallah an sa aljanna maganan na masu bayan magana ko suna kare magana ko baka ba sa'annan wanda ya ce ya lamunce da mutane sa'adatu dunya wal akhirah maganan nanan ba dawo rakiyar maganan ba sa'annan wanda suka ce kaman in an ga wani kamar anya ce kamar Allah ne wanda ya maganan bai zo ma ya dawo rakiyar maganan ba ya aiko wani ne eh shi ma da ya zo shi ya zazzagi mutane eh wahabiyawa wahabiyawa bari ya muku da yake ku jahilai ne wallahi ba jahili babban makiyin kanshi bari ya muku da suke ce mana wahabiyawan nan ban su kan magana na kun ga wahabiyawan nan ku yadda da sunan ko kuma da ya bata muku rai wahabiya wannan ya fito cikin alwahabu ismun min asma'illa suna ne daga cikin sunayen Allah sai sa mu kun dauki sunan Allah kuka dangana muna wahabiyawa na wahabi ya fito na ya fito ko kuma tijaniyawa wurin tijani tijaniyawa da wahabiyawa don Allah wanne ne dangantaka shi ke da karfi Allahu akbar Allahu hujja mu ne wahabiyawa mu ne munkirai mu ne ɗan izalatul bid'a wa ikamatus sunna mu ne ahlus sunnati wal jama'a ba guda da muka dawo rike shi kufa ɗan bid'a yanu mm, mm, mm. duka naku ne duka naku ne hawa kaza kaza an ce an ci gidan Allah shiru wani ya zo yanzu haka shi ibrahim ya doki sallah yayi salatul yayi miraj eh, eh, eh, abin ga yayi miraji kamar manzo Allah yayi shiru wali ya fi manzo maganan na wanda ya fadi magana yana kuma shi bai dawo ya magana ba yana nan wanga maganganun ga duka suna nan ba wanda aka dawo rake shi ko guda kuma sun ji wa'azi an kafa musu hujjoji maluman Najeriya su yi magana na yan ahlus sunna maluman Ghana su yi magana na ahlus sunna kai akwai wasu ma maluman Tijaniya eh su ma su yi magana amma wanda suka yi magana ga girman kai da kankantara wa idza qila lahu taqillaha akhazatu al-izzatu bil ithm fa hasbuhu jahannam wala bi'sal mihad girman kai yasa ba su iya su fito su ce maganar da muka fadi nan kuskure ne kuma wai wa inga ake kira musulmai ai in kai maganan kafirci she malumma suka fito suka maka hadarin ayoyi da hadisai aka kafa maka hujja kana fitowa ne tunda ka jahilci magana she ka fito kai me yanzu kana kan magana har mabiyanka na ce ma wanda suke gyaran ka ji ku ji wanda suka yi magana ga duka baki daya maganganun ga mabiyansu na gaya ma malumman ahli sunna jahilai ne wai mu koma mu yi karatu an ce in Allah ya yi kuskure ko malumman su ke gyara she malumin suna ce wani magana kenan she ce kai jahili ne ko ma kai karatu la ilaha illallah kaga mun kai kiyama akwai wannan Abu Jahl ya ganzu ya ce a ah, ashe ni karamin dan iska ne a a ba shakka wallahi wallahi akwai wanda Abu in ya gansu kuma shin ga zai ce a ah, <laughs> lalle <laughs> lalle ashe ni karamin dan iska ne akwai wanda cikin munafunci in kuma shi da Ghana akwai wanda Abdullahi Bubai Bisalul ya gansu ya ce a ah, <laughs> wai wai wai ashe an ce ni munafuki ne ga munafukan gana wa a lalle sannunku da zuwa hmm. kuna wuce kuna bu insha Allah ba komai mu muna roƙon Allah ya nuna muna gaskiya ya ba mu ikon bin gaskiya amin hudaybiya yace ya kare ce sabon sati zamu ga rawar ganin da sabai suka taka wurin lamar wadda insha Allah Allah ce ya yarda da su Allah ya bar aka nuna su dai bayan da aka sasu aljanna shi mun kai gobe sabon sati za ku ji dalilin da ya isa Allah ya ce da manzon Allah ce ma Abubakar dan aljanna ne wallahi da manzon Allah ya ce Abubakar fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna Zubair bin Awam fil janna Talhat bin Ubaidillah fil janna Sa'ad bin Abi Waqqas fil janna Abdurrahman bin Auf fil janna Abu Ubaidah bin Jarrah fil janna Sa'id bin Zaid fil janna Allah ke giya da manzo Allah manzo Allah ke bayani sallallahu alaihi wasallam wani ya ce ina Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sai zake ce mai wahabiyawa eh muna kafa hujja da al-wahhab <laughs> ai sunan ba wahabiyawa ya kamata su ga mu nabo domin wanda suke dangana mu da shi na ba sunan shi abdulwahab baban shi ne Abdul Um, shi wanda suke so su dangana mu da shi nan sunan shi Muhammadu um, Muhammad bin Abdul Wahhab sai sa in suka ce wannan Muhammadawa ya dame su sai sa wurin sai suka dodge sunan manzo Allah sai jahilai da yake babban jahilin su ya fara bai yi tunani ba sai ya ce sunan su Wahabiyawa Wahabiyawan nan Al-Wahhab ismun min asma'illah in ka haddace shi ka kiyaye Al-Wahhab Ar-Rahman Ar-Rahim Al'aziz, al'jabbar ka haddace su cikin kanka ka kiyaye su kai aiki da su ka samu ceto gobe kiyama so a tijani fa zero ku ci gaba da ce yace wahabiyawa wallahi mu mun yadda kuna muna izgili ne dama mu amince sura muke nawa kuna muna izgili da shi mun karbi ba damuwa bai zama na damuwa ko kuma yan bid'a ko ba ta kare. Allah ka nuna mana gaskiya ka bamu ikon bin gaskiya ka nuna mana karya ka bamu ikon nisanta game da barin karya Allah kada ka gwama samu na karya da gaskiya albashi mu rasa wanda zamu kama bai Allah yau da dan zo karatu masaloli biyu aka kawo min masu girma sannan guda kuma yana kasan biyu yaro jariri wata hudu Allah ya halice shi ya zo duniya a zakarin shi wurin fisarin shi nan biyu ne ai kowane namiji ya ga wurin fisari nawa ne guda ko a zakarin namiji ah. ai kun san wurin fisarin mun nan guda ne ko fi guda ke fitowa shi na shi biyu she baban shi yazo yace malam yana kuka yace malam na je manshiya dokta ya ce anya like guda ya saura guda she na biya 4260 Ghana cedi hmm. sannan ali yaron 3 months yana kwance manshiya azakarin shi ban ce azakarin biyu bane azakarin guda ne amma ramin da ke cikin azakarin nan biyu ne kesa in zai boli nan shi nan shi she doctors suka ce sunya su like guda yana daga cikin aikin da doctors ke yi abin da ke cikin kwakwalwar sunna Allah ke jarrabtan mu she sa ilimin cikin kansu su iya su yi wannan aikin Allah ce wallahu khalaqakum wama ta'malun 4260 Ghana cedi 42 million kenan ina rokonku don Allah kun san ba mu zauna nan ga ba yi maganan wani ya shiga cikin masala ba kuma manzo Allah ya ce a gaya muna duk waɗanda za su yi kai kawo don a rufa mu wani asiri to Allah zai kai kawo cikin al'amarin su shi yasa ina rokonku cikin gadai masu saurara na duk wanda ke da wani biyan bukata wurin Allah ba mu 4000 kai tawassuli da shi wurin biyan bukatanka Allah ya ba yaron lafiya da kudin da kai Allah ya baka kai kuma Allah ya biya maka bukata duk wanda ke da wani biyan bukata kaga yaron ga 3 months fresh yazo duniya bai mu kowa laifi ba yana kwance ba lafiya kai da naka zo naka guda ni ma nawa guda ba mun ba problem ko shi Allah ya jarabci yaron ga da ya shi biyu wanda zai aikin ma da ya yi fisa ya ce bai iyawa don aluran nan ya sayi ne wukan nan ya sayi ne maganin ma kaza ne suka ce ba su yi firi tunda ba su yi firi akwai abin da za a bayar a yi a yi aikin nan shine kai kudin da Allah ya baka wallahi ana iya kudin da Allah ya baka na ya baka ne saboda wanga jarabta ya ga ya zaka yi tunda Allah ya muku baiwa kuma ku yi baiwa Allah ya yi jin kanku kuma ku yi jin kai Allah ya yi tausayin ku ya tausaya muku kuma ku yi me kuma ku tausaya wanda ke da wani in kina da wani biyan bukata wurin Allah sannan kuma kina mallakan wanga 4000 ga ko kana da biyan bukata wurin Allah kana mallaka wanga 4000 ga don Allah mutum guda ya rufa mana asiri yaron ya samu lafiya muna iya mu bada kudin gawo amma samun lafiya wurin wa yake Allahu huwa ash-shafi shi kurun ke warkarwa sa ina rukunku in ma ba mu iya mu samu mutum guda domin kullu ya kwata mu ta bayani ana iya wani ya ce malam ni na biya in ba mu iya mu samu mutum guda mu samu mutane biyu mana wani ya ce malam ni na ba da 2000 ko wai ce ni ma na bada 2000 magana ya kare in ba mu ya mu samu mutane biyu mutane fudu su raba 1000 1000 fudu in ba mu iyawa 500 500 in ba mu iyawa mutane 40 ko ya bada nawa 100 Ghana cedis masu 20 ku bayar wallahi in lamari ya samu yaro haka baka sani yanda yake shin kana da yaro wallahi ana iya a tashi da safe bai cin abinci ko yayi zufa ko yana wani zazzabi kurin ya bata maka harkanka duka balantana ya fito duniya shi kaga rami a zakarinsa da yake boli da shi biyu duk wanda Allah ya yi masa ni'ima ya masa kyautar yaro ya san inda lamarin yake abinda nake rokonku ne in dai kuna da wani biyan bukata wurin Allah kuna da abinda kuke nema wurin Allah to rokonku nake yi na gama ku da ina hada ku da Allah an ce Hausan kenan na hada ku da Allah na hada ku da wa Allah da ya baku dukiyar da ke hannunku dama shi da kanshi da zai ce mu bayar wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar cikin abin da na baku shi yasa Allah na ga muku ku ciyar cikin abin da ni Allah na baku nambobi akwai namban mu na kasar Ghana ko sannan akwai namban mu ko na kasar America shi an ce mai sunan shi Zeal domin an gaya mai sunan shi me Zeal ne shi 34790 0553 in ka sa dola ya shiga dola kurwo banda shi ba da zai shiga ciki na gane kuma 0244 792 shi ma in kana da shi in ka sa shi mu gama mu hahada in mun mun ba su duka alhamdulillah in ba mu iya ba kuma mu ba su don dama in ga wani ya zo neman taimako rinka mafi yawa ba ga kai ya fara ba ya je nan ya je nan aka gaggama Allah ya ba yaron lafiya sannan muna da wani almajirin mu mu ne yana tare da mu muka yi fama sannu a hankali sannu a hankali ya SSC ya je pass ana fama ana fama ana fama aka dauke shi university duk wani almajiri ya sani baka iya ka shiga university kai karatu baka da laptop e bai bai wannan duk wanda yayi karatu university ya sani without without laptop na <laughs> kai sunanka nunu sakina hmm. la tuharrik sakinan e eh, baka motsi da laptop ake komi shi yasa ina ku. musamman waɗanda suke kasan turayen Europe nan da yan America kuma da wanda suke nan ga ku ba mu laptop da mu ba shi yayi karatu ya zama ka tun jariya kun ga zamu hada biyu cikin lokaci guda ko eh din shi ne ba wanda mu an ka kira mu kai duka je ka sai laptop ka ba mu mu ba mu da girman laptop da quality kowanne aka ba mu mu karba za mu yi sofo ne bari aji batun so a nemi sabo ne don <laughs> yana da kyau ne ka bada abin da eh abinda kai kake son ka samu shi ya kamata ka bayar mun gane karatun ko kuskurin da muka yi Allah ka yafe daidai Allah ka saka cikin mizani ya Allah muna ka, mu masu laifi ne maganganun da aka yi da bai da karfi maganganun da aka yi ga cikin kasan Ghana kun ga an withdraw ko guda ba withdraw ko guda ba to Allah muna ka, ga munan bayinka wallahi Allah mun nuna bacin rai ko mun yi magana Allah kada ka kama mu da wanga magana Allah ka rufa muna asiri Allah ka aiko muna bala'i saboda wanga magana ubangiji Allah ka samu mutu kan kalman shahada ubangiji Allah ka kare mutuncin mu Allah wanga al'amari mu ahlus sunna ba mu ciki munafuncin da waɗansu kuma ke yi ciki Allah ba mu san hawa ba ba mu san sauka ba bai jiwa ma ayi tafiyan sunna ba munafukai don ya kamata cikin tafiyan munga irin groups da aka samu zamanin manzo Allah dole a samu ya kamata a samu kafirai suna nan ko a samu mumine suna nan a samu nafukai fa suna nan eh haka zamu tattafi har gobe kiyama zamanin manzo Allah akwai kafirai zamanin ga akwai akwai kafirai zamanin manzo Allah akwai muminai zamanin manzo zamanin mun ga babu shakka akwai muminai Allah ya san su sannan akwai kuma munafukai tafiyan muminai su ma shugaban su ne oga hmm. Abdullahi wa Wisalu oga eh, eh oga ga kwata kwata hmm. shi kazamancinsa ya fi alade wallahi munafiki kafiri bai san kalan shi ba mumini bai san kalan shi ba kai munafiki ka ji kunya kai munafunci da kanshi ma na gudunka domin munafiki da kanshi in ka mai munafunci shi ce kai mu za mu na munafunci ko ba ka ba ta Allah ya kare mu Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arina al-batila batil warzuqna ijtinaba ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما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 wa na'udhu bika minan nari ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka mutanen Turkey da kuma mutanen Suriya musulmansu wanda suka mutu kan addinin musulunci Allah ka ji kansu Allah ka yafe musu ya Allah muna roƙonka Allah ka sa wanga jarabtan ya zama wato kafara ne Allah ka dauki ka yafe musu zunubansu ubangiji Allah ka sa mutuwan da suka yi mutuwa ne na yafiya mutuwa ne na kankaran zunubai duk wanda suka ji zafi cikin wanga duk wanda don akwai wani bango ya bango ya matse shi yana kallon duniya bango ya matse shi haka bangon zai matse shi anya ayi awa biyu awa uku awa hudu to Allah wanga zafin da ya ji sannan ya je lahira Allah ka sa zafin duka kankaran zunubai ne ubangiji Allah muna rokonka ka kawo mu kasan Turkiya Allah ka kawo su zaman lafiya ubangiji Allah muna ka sauran al'umman musulmai duka baki da Allah ka kama mu da laifin mu abin da ya faru abin da ya faru ka san tarkin ga Allah muna ka kaka sai faruwan wuri kuma ubangiji Allah ka kare mu da kariyanka Allah ka yafe mana zunuban mu Allah wanda suka yi manya manyan maganganu a cikin mu ubangiji Allah ka sa su wayi gari su gane sun yi kuskure su fito su dawo rake wannan maganganun ubangiji Allah in sun haka kuma Allah shi Allah ka yafe musu ubangiji Allah muna roƙonka ka sa su gane kuskuren su Allah ka sa su gane kurin su ka sa su gane sun yi maganganun kafirci su dawo rake wannan maganganun ubangiji Allah ka sa ran da zamu mutu mu duka mu mutuwa kan imani mu duka mu yi mutuwa da kalmar shahada yawo Allah ka nuna muna gaskiya ka ba mu ikon bin gaskiya ka nuna muna karya ka ba mu ikon nisanta game da barin karya Allah kada ka gwama samu muna karya da gaskiya albashin mu rasa wanda zamu kama Allahumma arina al-haqqa الحق وارزقنا اتباعه آمين. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين آمين. نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لعبدك الشيخ توفيق آمين. وارفع درجته في العليين آمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية آمين. ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة آمين. ولا تجعلها حفرة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 ونتوب إليك آمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمين. اللهم صل على محمد آمين. وآل محمد آمين. كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد آمين. كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. سبحانك اللهم وبحمدك آمين. أشهد أن لا إله إلا أنت آمين. أستغفرك وأتوب إليك آمين. وإلى لقاء آخر آمين. والله تعالى أعلم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa'azi mun yi shi darul hadith insha Allah da iko Allah darul hadith zamu yi wa'azi gobe wa'azin mu farfajin darul hadith daga nan kuma sai mu muku bayanai inda zamu yi sauran wa'azuzzukan mu na wato sati da ke gaba Allah ya saka da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh